a taronta na ƙarshe a gidan kwadago da ke abuja ƙungiyar kwadagon nlc da ke samun haɗin kanta kamfanoni tuc ta ce ba gudu ba ja da baya kan wannan yajin aiki har sai gwamnati ta janye tagwayen ƙarin farashin da ta yi Shugaban kungiyar kwadagon Ayuba Wabba ya sha nana ta wahalar da ya ce ma'aikata kan shiga sakamakon karin farashin fetur. Shugaban kasa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki. Talakawan da suka sha rana, suka sha ruwa, suka sha duka, suka zaɓe shi ya kamata ya rike su ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya da kuma hukumar lamani ta duniya su za a mara musu baya ba. A'a ya rike talakawa. Tuni wata kungiya mai mara wa janye tallafin fetur baya ta yi gangami a Abuja don gargadin sa kafar wando ɗaya da kungiyar kwadagon. Tana mai cewa cewa ba ma yadda za a dawo da tallafin na fetur. If NLC they go to strike, we we take them to court and thereafter if they come to the street we will engage them. Za mu kalubalanci 'yan kwadugun a kotu kuma in sun fito kan titi za mu yi fito na fito da su. In ji jagoran magoya bayan da suka yi taro a dandalin Unity. Gwamnatin baya ta Goodluck Jonathan ta PDP da ta nemi cire tallafin ko ƙara farashin man fetur ta samu kalubalen gaske a wajen shekara ta biyu da goma sha biyu inda Ala Tilas ta ci gaba da bada tallafin. A lokacin wannan gwamnati na 'yar adawa inda jama'ar ta suka nuna lalle tallafin na da amfani kuma a bar shi duk da haka shugaba buhari bai taɓa goyon bayan tallafin ba dan a mahangarsa hakan wata hanya ce ta almundahana halima kajuru yar jam'iyyar adawa ce da ke nuna abun da ta ce alkawarin zane kan ruwa na apc mai ma an ce ma an cuci 'yan najeriya tun da suke da mai in an kuka ma an yi an ce 'yan najeriya suna sayan mai a biyar ko naira 50 ma bai fasa sayan mai ba 20-20 za a sayar to gashi abubuwan da muka gani to mutane sun duba sun ga abin duk faro faganda ne da roman kunne kowa ya kai ya kuma kullum sai a dinga ai hakuri ai hakuri an ce kwantena kwantena ko tarago tarago na jiragen ruwa zai sauka har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu Dakatar da batun yajin aiki a kotu ba sabon abu ne kuma bai taba hana kungiyar kwadago daukar matakinta ba duk da ma ana zargin ita kanta kwadagon da zama dillaliyar gwamnati wajen ƙara farashin fetur tunda an ga yajin aiki bai taba sa an janye dukkan ƙarin da aka yi a baya ba. Wato ma'ana in za a ƙara naira goma sai a ce naira sha biyar ne, a yi ta ciniki har a tsaya kan goma sai a dawo aiki. tsohon shugaban kungiyar kwadugo abdullahi umar ya rantse da allah cewa ba haka lamarin yake ba na hau kan jirmi na kalubalanci kowaye a gwamnati ko a wajen gwamnati amma zo an yi tuntuɓe ni an ce to ana son a sassauta ko kuma idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba amma jama'a dai su ne alkalai nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya